Kai na kake? Ya suna kama gogari. Ah, ina koyayya ba mu kawo ba.

السله آه. اللي ايه ان شاء الله